yanzu kan mai zagwale ta sha kwana wannan rukaya ta ce malam bahaushe wai ko dan saboda yara wai ba za a zaman so da ƙauna sai dai zaman yara wannan ya ce ina yanzu ai rara za ta aura insha Allahu da baka san da yaran ba sai yanzu da ta samu gida da mota to mu ba mu amince ba <laughs> wanda ce danginta na social media ba su amince ba wannan ya ce ai yanzu sai dai ta ɗauke ka aiki <laughs> ga shi nan dai kuna ganin comments daban-daban ga ta dan fatima mai zogale ke dan baiwar allah wanda a lokaci ɗaya ta samu kyautar gida ta samu kyautar mota ta samu jarin ƙarin sana'arta na jogale mijinta na da yana so ya dawo da ita ga dubun masoya daban-daban kai wannan ita ce sai dai kawai ta ce alhamdulillah Hausawa sun ce dare ɗaya Allah kan yi batun rai. Gashi a lokaci ɗaya komai ya dawo ma mai zogale duk abin da ta rasa ya dawo mata har da ƙari. Wannan ya ce Fatima don Allah a wani masallaci kika yi ƙiyamar laili Ramadan inda ya wuce.